Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za ku iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi biyu ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To Amurka ta fitar da wani sabon tsarin bada takardar visa inda za ta rika neman wasu bayanai daga masu neman bizar za ku ji waɗannan irin bayanai ne. China ta ɗora laifin rugujewar tattaunawar sasanta takaddamar cinikayya da take yi a kan Amurka. Sannan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda mayakan 'yan tawaye ke ci gaba da cin zarafin fararen hula a Siriya. Kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyar matasa masu fafutukar kawar da bambancin kabila a ƙasar ta shirya wani taron saukar karatun alkur'ani mai girma don addu'o'in neman zaman lafiya daga matsalolin ta'addanci. Sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Muhammadu Lalo ya da Dr. Mustapha Hashim Kurfi, malami a tsangayar nazarin halayyar ɗan adam. akan karuwar yawan mutane da ke daukar ransu sanadiyar wani hali na kunci da suka shiga daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya tanar fa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni to jama'a assalamu alaikum ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fito da wani sabon tsarin bada takardar visa inda za ta rika neman wasu bayanai wato masu niyyar zuwa kasar su bayar da adireshin kafafen sada su kamar na facebook instagram whatsapp da na kafar aika sakonni na imel da kuma bayanai na wayoyin su waɗannan sabbin ƙa'idoji da amurka ta fitar ga masu neman yin ƙaura zuwa ƙasar da masu ziyara na buƙatar mutum ya bada sunan da yake amfani da shi a kafafen sada zumunta da adireshin imel da kuma lambobin wayoyi da ya amfani da su cikin shekaru biyar da suka gabata abdullahi saliu abubakar masani ne kan harkar kafafen sada zumunta da samar da tsaron su da ke najeriya ya kuma yi min fashin baki kan wannan mataki da amurkan ta ɗauka. tabbas jama'a za su ɗan yi tsare-tsare wurin yin hakan musamman ganin cewa social media wuri ne da mutum ke da dama ya sake bangaren su facebook mutum najeriya da abokanansa da 'yan mata da waye da sauransu to sai su manufar kuma amurka ba abubuwan da kake tunani na sarri naka ba shi ne babban damuwar su bane a na damuwar suna so san manufofinka ne a siyasance da manufofinka a dinance da manufofinka a harkoki dai na rayuwa daga cikin wannan manufofin naka ne za su tantance abin da shi yake maslaha ga al'umma su hukumomin kasar ta amurka dai sun ce wannan sabon tsari zai shafi kusan 'yan kasashen waje miliyan 15 ne amma ba zai hada da jami'an diflomasiyya ba sannan za kuma a tambayi masu neman bizar ko wani nasu na jika ya taɓa mu'amala da 'yan ta'adda tun a watan maris ɗin bara aka miƙa buƙatar fara amfani da wannan tsari china ta ce hukumomin washington ne ke da alhakin rugujewar tattaunawa da ake yi a kokarin shawo kan takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu tana mai cewa ba za ta miƙa wuya bori ya hau ba a wani mataki na ɗora laifin akan amurka china ta fitar da wata sanarwa a yau lahadi inda ta ce amurka ce ta ja baya a tattaunawar da ake kan batun karin kudaden haraji matakin da ta ce ba zai samar da maslaha ba tun dai da tattaunawar ta ruguje a farkon watan nan hukumomin beijing suka kara mai da hankali wajen ɗaukan matakai na martani dangane da karin kudaden haraji zuwa kashi 25 da amurkan ta yi akan kayayyakin china da kuɗin sai kai dala biliyan 200 ita ma canan ta yi ta yada farfaganda a kafafen yada labaranta inda ranar juma'a da ta gabata ma'aikatar harkokin kasuwancin kasar ta fitar da jerin sunayen wasu kamfanoni da ta ce ba ta amince da su ba matakin fidda sunayen martani ne ga matsayin da amurka ta dauka na haramta siyar da wasu kayayyakin da ake hadawa a amurka ga kamfanin sadarwa na huawei da wasu abokanan hudarsa 68 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda mayakan 'yan tawaye ke ci gaba da cin zarafin fararen hula a birnin Afrin da ke arewa maso yammacin Siriya. A makon da ya gabata wata kafar yaɗa labarai ta cikin gida ta roito cewa an kashe wani yaro mai shekara goma da ke fama da wata larura ta rashin lafiya da mahaifinsa da kakansa bayan da aka kasa biyan kudaden su a lokacin da 'yan tawayen suka yi garkuwa da su bayanai sun nuni da cewa irin wannan lamari ya sha faruwa tun bayan da dakarun kasar turkiya da gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye suka karɓi ikon birnin na afrin bayan fafatawa da ta yi sanadiyar kawar da ƙungiyar mayakan kurɗawa ta ypg daga yankin a watan maris ɗin bara fafatawa da a kwashe watanni biyu ana yi a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman shi dai yankin afrin na cike ne da ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama waɗanda ke rike da shi baya ga dakarun ƙasar turkiya da su ma suke yankin a watan fabrairun da ya gabata wani kwamiti mai zaman kansa a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani rahoto da ya ƙididdiga kan irin halin da birnin na afirin ke ciki a ƙasar ta siriya a yau lahadi wakilin amurka na musamman kan sasanta rikicin afghanistan zalme khalilzad ya kai ziyara pakistan a wani rangadi da ya fara wanda zai kwashe kwanaki sha shida yana yi a kasashe da dama inda zai je har ƙasar qatar domin halartar wani zagayen zaman sasanta rikicin da ake yi da ƙungiyar taliban jami'an gwamnati sun ce khalilzad ya gana da manyan jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta pakistan kafin daga bisani ya gana da shugabannin fararen hula da na dakarun ƙasar a ziyarar da ya kai ta kwana guda a birnin islamabad gwamnatin ta pakistan ce dai ta ɗauki raga matsara tattaunawar tsakanin amurka da taliban ta hanyar amfani da wasu kafofi da take tuntuɓar ƙungiyar 'yan ta'addan na afghanistan to a halin da ake ciki kuma a yau lahadi kamfanin dillancin labaran nan mai zaman kansa da ake kira pajok a ƙasar ta afghanistan ya fitar da wata ƙididdiga wacce ta bayyana adadin mutanen da suka mutu cikin wata ɗayan da ya gabata sanadiyar rikicin ƙasar a cewar kamfanin dillancin labaran sama da mutum 2,300 suka jikkata a hararen da 'yan kungiyar taliban suka kai da kuma samaman da dakarun kasar su ma suka kai inda daga cikin adadin mutum 1,317 suka rasa rayukansu kamfanin dillancin labaran ya ce ya tattaro bayanansa ne daga majiyoyi a larduna 30 daga cikin 34 da kasa ke da su Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da jamhuriyar Nijar. inda matasa da ke fafutukar kawar da bambancin kabila a kabilanci a kasar ta shirya wani taron saukar karatun alkur'ani mai girma a yau da nufin yin addu'o'in samun zaman lafiya a ƙasar da ma makwabtanta daga matsalolin ta'addanci da suka addabe su. Ga wakilin murya Amurka Sule Mummuni Barma da cikakken rahoton. farfajiyar makarantar firamaren bukoki ta hudu kenan da ke nan yamai inda dumbin jama'a ta hallara a wannan lahadi domin karatun alkur'ani mai girma wanda kungiyar matasa masu fafutukar kawar da bambancin kabila da ake kira le nigeria sunday cousin ta shirya don neman zaman lafiya a ƙasa malam lawali ali jibo na daga cikin waɗanda suka asasa wannan kungiya eh, abubuwa da yawa sun faru a cikin kasar wannan tamu eh, na rishin daɗi Eh, musamman eh, sojawanmu da dama da aka kashe cikin yaƙe-yaƙe eh, musamman hatsari wannan na sitan da ta fashe a aeroport inda mutane sama da tamanin suka rasu gudunmuwar da za mu iya kawowa ita ce mu gamu mu yi addu'a ga nan da farko kuma mu yi addu'a ta zaman lahiya duka ƙasarmu da wannan fitintunu da suke faruwa allah kare mu kuma mu yi addu'a cewa bukatun mutanenmu na alkhairi eh, allah ya biya musu Kungiyar wace ke kunshe da matasa maza da mata na ciki da wajen Nijar masu amfani da kafafen zamani na da burin mayar da hankali akan al'adun gargajiya don karfafa dankon zumunci a tsakanin al'ummomi, in ji jagorar wannan tafiya Hawa Kulibali. 'Yan Nijar mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. Mine ke tsakaninmu akwai kabilu iri-iri. Muna zama tare kenan akwai abun da tun kakanni kakanni aka bar mana shi shine gada da basu kaka sun ga abokin wasan ka ne ko ka ɗauko abu da zafi. Eh, shi bai dauko shi ba da zafi zai koma maka ta wajen fannin kai abokin wasan shi ne kuma za ku gane ma juna in akwai shi kenan kullum akwai kwanciya hankali babu tashin hankali tsakanin 'yan kasa lura da yadda dalilan siyasa ke zama wata hanyar haddasa rarrabuwar kawunan jama'a a yau a wannan nafiya ya sa kungiyar le nigerian sunday kuzan daukar matakan kauce fadawa irin wannan tarko mun hudda harka siyasa sam sam daga cikin shi kowace jam'iyya kake mu dai ka zo nan kungiya ka zo mu zamna harka ce ta haɗin kai harka ce ta zaman lahiya harka ce ta neman eh, albarka ta shimfiɗa cikin ƙasa. wannan shine karan farko da matasa ke kafa ƙungiyar yaƙi da bambancin kabila a nan nijar matakin da tuni ya samu karɓuwa daga mahukuntan wannan ƙasa saboda gamsuwa da sakonnin haɗin kai da mambobin ƙungiyar ke aika wa al'umma ta hanyar kafafen sada zumunta waɗanda a yau ke zama wani babban dandalin zazzafar muhawara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma To a Najeriya rahotanni da dama a 'yan kwanakin nan ya nuni da cewa adadin mutanen da ke daukar ransu sanadiyar wani hali na kuncin rayuwa da suka shiga na karuwa. Daga cikin ire-iren waɗannan mutane har da ɗalibai da ma malaman jami'a. abokin aikina mahmud lalo ya tuntubi dr mustapha hashim kurfi malami a tsangayar nazarin halayyar dan adam wato sociology da ke jami'ar bayero a kano inda ya tambaye shi dalilan da suka sa ake samun karuwan mutanen da ke daukar ransu to akwai bincike da aka rika gudanarwa tsawon lokaci yadda dai ya fi shahara shine wanda ah, wani mutuna ilinda kane a shekara ta dubu da takwas da casa'in da bakwai kimanin shekaru ɗari da ashirin da wani abu kenan suka wuce hmm. sakamakon da cikin shi dai har yi zuwa yanzu da abin da ake samu yana koma ga wani sami kari a kai hmm. cewa mafiya yawan waɗanda suke ɗaukar rayukan kansu da kansu mutane ne waɗanda za a ga suna da karancin addini karancin ilimin addini da kuma karancin aiwatar da addini a aikace misali za a ga mutum ya wari yake nuna shi baya bukatar musamman addini shi ce game da rayuwa to za a ga shi ya fi samun kanshi a irin wannan yanayin na dare da kiran shi tun da ana danganta dama a mutum ya ɗauki shi da kanshi ke kenan hmm. ga cewa mutum yana ganin rayuwa ta mai kunci ko kuma waɗansu abubuwa da ke so cimmawa a rayuwa da cimma su ba ko da wata damuwa da irin haka hmm. sai ga kawai bare ɗauki shi da kanshi to kamar waɗanne irin alamu ne ko kuma halaye za su nuna cewa mutum yana cikin wani yanayi na da watakila yana tunanin ya ɗauki ransa wanda mutane idan sun gani za su iya ganewa za ka same su sau da yawa suna wari kansu wanda gwamnati zai fito da ƙarshen alamomi ke kenan za ga mutum yana wari kansa shi yana ganin cewa ai yana da matsala yana da damuwa yana cikin kunci na rayuwa to wannan wari kan shi ne kamar isolation sai ya hana shi haɗin sauran jama'a ya cuɗanyi da su ya mu'amala da su sai da su za su ji amsa da mutane da kuma shi. Eh dakta to baya ga alama ta warewa akwai wata alama kuma da za a iya ganewa cewa mutum yana tunanin ya ɗauki ransa. To akwai nuna damuwa ta karara da mutum za a rika fahimta da gare shi. Misali ko ya kasance yana kasa yana magana shi kaɗai ko kuma idan kamar a tsakanin matasa ne yanzu abin kullum yana canzawa. Hmm. Shi yasa kullum a bincike muke mai da hankali wurin ganin me ya sauya da yadda abin abinci a da da yanzu ya kuma ya sauya tsakanin wanda suke da shekaru misali daga shekara arba'in zuwa hamsin ko daga hamsin zuwa sama da kuma wanda suke yan ƙasa da ashirin zuwa talatin misali ko talatin zuwa arba'in. Mm. sau da dama za ga cewa wanda a ɗaukar rayukan kansu a wannan zamani da muke ciki na yanzu musamman a najeriya za a ga cewa matasa ne kuma wata gina ma makaranta. Mm. to wanda waɗancan ɗaya da muka lissafa za ka da cewa suna yawan amfani da abin da ya shafi kafofin sada zumunta na zamani social media mm. kana magana ko facebook ko abin da ya shafi twitter ko instagram mm. ko wasu ababe dai makamantar wannan su whatsapp da sauransu to ɗaya daga cikin abin da ke faruwa amfani da irin wannan abubuwan shi ana samun addiction yawa mutum ne mm. matuƙar sabo da abu da za ka kwanciya mutum yana riƙe da waya yana duba yana farkawa abin da zai faru shi ne ɗaya waya ya duba to abin da ke faruwa irin wannan yanayin shi ne za ka ga cewa wasu sukan sanya hotuna kamar abin da ake cewa photoshop mm. hoto za a ɗauka wata ina da manya-manyan kuraje da tsufa da mini da kamoji a fuska amma sai in ɗauki lokaci in zauna in kantin fuska in gyara mm. in teke hanci na in gyara waye in gyara waye in gyara waye ɗan hoton a baya background in yana cewa ai wani wuri yake ne ni'ima mm. ina cikin jin daɗi ina cikin yalwa ko ina mana cikin jirgin first da sauransu kuma duk ƙarya ne to wasu daga cikin matasa suna ruɗuwa da wannan cewa wani ai ya shigo gari ya hmm. samu duniya ya samu natsuwa ya samu daula ni ma ya kamata a ce na samu kamar wannan to ka ga rashin samu kamar wannan sai sun ya zama to ya samu depression wasan depression da hausa kamar dai matsanancin kuncin rayuwa wani yanayi na eh, matsanancin kuncin rayuwa da zai cewa ah, ya ga a cewa ne ya fi da ma ina ganin kuma a zahiri a reality karshen ta shi din da yake ganin wancan ya fi shi bai fi shi ya kwanta hmm. kamar yan uwa da mutanen anguwa me ya kamata su in suka gano hmm. waɗannan alamu na cewa wani fa yana cikin wani yanayi na kunci kai je ya illata kansa kamar me ya kamata a yi to akwai abubuwa da yawa da za a yi kuma matakai daban-daban idan ka ɗauki misali wanda kake ambatowa na cewa ka shi a cikin jami'a a a cikin jami'a al'umma ce wadda akwai ƙungiyoyi daban-daban daban-daban farko dai akwai akwai student union government hukuma ce ta ɗalibai su kankin kansu su suke jagorancin kansu banda wannan akwai ƙungiya ta ɗalibai ta kowace jiha a ƙungiyar eh, ɗaliban jihar katsina da ke jami'ar bayar misali a ƙungiyar ɗaliban jihar kano da ke cikin jami'ar bayar da yake irin wannan sannan akwai ƙungiyoyi na ɗalibai na kowane sashi na karatu haka kuma za ka ci da akwai na ƙungiyar ɗalibai musulmai musulmai society akwai ƙungiyar ɗalibai kiristoci akwai ƙungiyoyi daban-daban daban da zarar an ankara cewa kai wannan yana ware kai shi yana cikin damuwa ba ma ya zuwa ba baya walwala da sauran jama'a ba ya kaza ba ya kaza ba ya kaza to za a yi kokari a ankarar da ɗayan wa'annan don su kawo ɗauki Dr. Mustapha Hashim Kurfi kenan a tattaunawarsu da Mahmud Lalo. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu yana cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawa da General Muhammadu Buba Marwa mai murabus wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti. da zai ba da shawara kan yadda za a kawo sauƙin matsalar shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar musamman ma matasa sannan ya miƙa masa rahoto kan yadda za a magance wannan lamari ya kuma bayyana abin da kwamitin ya gano tun bayan da suka fara aiki kusan watanni shida da ƙaddamar da shi wakiliyarmu madina dauda wacce ta yi hira da shi ta ci gaba da tambayar shi kamar haka menene kuka gano musabbabin shan waɗannan magunguna kan akwai maganar talauci yana cikin dalilan shaye-shaye kuma ba a nan ƙasan ne kadai ba hakan mun duba ƙasashen duniya yadda ake fama da talauci za ka ga ana shaye-shaye saboda ba abinci talauci kenan ainihin ba da abinci ba aikin yi kana nan haka kawai sai yunwa da wahala to za ga sun nemi wani hanya da zai toshe yunwan kuma ya yaye wannan wato rashin jin daɗi to shi ne eh, maganar shaye-shaye yake shigowa shi ne ainihin maganar kuma mu mun san shugaba muhammadu buhari yana sane da wannan shi yasa yake kokari ba yau ba tun ba yau ba yana kokarin nemo abubuwan yi akwai da turanci su trader money da ake rabawa market money akwai suka daga banki wanda ake ba manoma su samu eh, samu tallafi isasshe wanda za su yi noma abubuwa su zama da sauki kamar abinci haka da sauransu to duk wannan yana ciki da neman ayyukan yi su ne babban abubuwa ko da shi wasu kuma suna kamar yara abokanai sai wani ya ja wani ya ce to ka gwada wannan mana wani sa'i su yamma na aure suna cikin wani hali a nan gidajen saboda ai mun san cewa wani sa'i mazaje ba su adalci ga matayensu to za ga mace tana cikin wani wani yanayi sai ta sha waya ta samu sauki akwai irin masu tukin treloli da sauran suna tafiya ko lagos da wasu wurare port wurare masu nisa su ma suna neman menene za su sha ba su bacci a hanya su zama suna nan da karfinsu masu noma su ma wani galibi za ga haka ya matasa su neman aiki suna neman abu da zai sa su zama su dan kara karfi da kuzari da wasu abubuwa duk wani yana ciki hata gidaje ma inda eh, matsaloli suke tasowa tsakanin iyaye sai ka ga ba tallafi da ya kamata uba ko uwa ba ta damu da menene halin da yara suke ba sai su gaba sai gantali daga nan sun shiga wannan kenan makarantu ma hakan to duk wannan za mu fito da tsari wanda tun daga primary a makaranta za a sa maganan shaye-shaye cikin koyarwa saboda yara su tashi da wannan wato kamar knowledge su san cewa wannan abin fa bai kamata a yi shi ba sai su yi nisa da shi to za a yi wannan kuma sarakuna su ma duk mun kewaye sarakuna da na gargajiya na ƙasa har su ba hakimai ba masu gwanni su mun dan zauna da su mun ce a kakkafa kwamiti kwamiti kwamiti daga ƙauyuka sannan local government sannan state to tun daga tun daga ƙasa za a toshe wasu abubuwa malamai fastoci su ma suna da nasu rawan za su taka duk an yi musu irin wannan bayani kuma yana cikin report to ka yi bayani ka ce ba yara matasa kaɗai ke shan wa'annan ƙwayoyi ba akwai mata ma na aure to su kuma ta yaya za a ja hankalinsu ganin cewa yaran nan ai iyayensu mata su ne makarantunsu na farko mata aure suna da akwai matsaya babba a nasu shi ne ko da an gyara musu lamarin ko a ce an kai su rehab center an ba su magunguna da wasu abubuwa suka zama daidai still za su koma gidajensu su tadda abin da ya taso da wannan matsalan a gare su za su koma da same gida to tushen kenan kuma in ba dai ba gyara daga shi ne muke cewa mazaje su ma suna da haƙƙi. to me za ku yi na jan hankalin mazan advocacy wannan kuma ke ka san menene advocacy yada wannan maganan makowa yawa san cewa wato wannan abun ba daidai ba ne a musu adalci a zauna da su lafiya ba kowa hakkin shi ko ko ta saboda a samu zaman lafiya in ba haka ba wannan abun babban masifa ne yadda kika ce matayen ai su ne za su ba da tallafi ma ma yaya sannan uwar da kanta tana shan drugs kuma abun mamaki wani lokaci yara kuma su ne fa suke nuna ma suna ganin wato iyaye suna cikin wani hali yara su da kan za su ce to mama ga, wani abu fa in kin gwada hankalinki zai kwanta ko za ki samu ki bacci janar muhammadu buba marwa mai murabis kenan shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo saukin matsalar shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umman Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu, General Muhammadu Buba Marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda sai kuma bansa tufa da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni ni muhammad hafiz baballa nake cewa ku sha ruwa lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan ramadana ga nasihar malamai. ni ne ali ahijo situ a kasar kamaru akan abin da yake ya shafi wato al'umma musulmi shine makwabtaka abu ne wanda yake mai muhimmanci a cikin islama kullum islama abin da zai zamanto da shi musulmi zai yi domin saboda ya ja ko ya fahimtar ko ya tallatar da addinin islama to wani abu ne da aka kwadartar da shi yana daga cikin wannan kyautata wato zato da kyautata zama tsakaninka da makwabcinka musulmi ne koko ba musulmi ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mu inda ya nuna cewa wato mala'ika jibrilu ya dinga zuwa gare shi yana misi wasiya da kiyaye hakkin makwabtaka ya kiyaye hakkin makwabtaka wannan yadda ike maimaitawa ike kai ya komo a kai sai shi manzon allah ya yi zaton cewa kada fa a ce shi da makwabcinsa za su yi tarayya a cikin al'amarin rabon gado ma'ana abin da yake da shi kada ce cewa zai raba tare da ainihin wato makwabcinsa to wannan ike nuna mana wato muhimmancin kiyaye hakkin makwabci sannan mazo Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai cika imani shi bai cika imani ba wanda zai shiga gidansa yayi abin da zai ci wanda yake mai kamshi makwabta suna jin kamshin nan sannan bai ɗibi dan wani abu ya mika ya zuba musu ba har ila yau muna fahimtar da yan uwa cewa wannan abin ya shafi musulmi ya shafi kuma wanda yake ba musulmi ba musamman a cikin wannan wata da muke wata ta alfarma watan azumi wanda yake ya kamata cewa mu tashi mun san gidaje waɗanda suke makwabtanmu ne akwai talakoki akwai marayu allah yana cewa laisa birru an tuwallu wujuhakum ibalal mashriki wal magribi walakin albirri taƙa wato zakata to wato ba addini ba ne kawai ka ce kai ka yi sallanka ka ba da zakanka shikenan yana cikakkin addini shine ka kula da hakkinka sannan ka kula da hakkin makwabta da marayu da miskinai da waɗanda suke 'yan tanki sannan da dangi wanda suke na nesa da na kusa ina yiwuwa cewa dangi nan su zamanto kusa da kai suke koko a nesa suke ya kamata cewa ka kiyaye wato gurin ba da nasu hakkin matukan waɗanda suke musamman masu hannu da shuni wato masu abin duniya su taimaka ma makwabtansu su taimaka ma danginsu ma yan uwansu ma aminansu ma talakokinsu duk yana daga cikin abin da addini ya kwadartar da mu saboda wannan ne zai sa cewa ka tallata kai ma addini kyakkyawan ɗabi'an ka na zai yi kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fito da wani sabon tsarin ba da takardar visa inda za ta rika neman wasu wato masu niyyar zuwa kasar su bayar da adireshin kafafen sada su kamar na facebook instagram whatsapp da na kafar aika sakonni na email da kuma bayanai na wayoyin su waɗannan sabbin ƙa'idoji da amurka ta fitar ga masu neman yin ƙaura zuwa ƙasar da masu ziyara na buƙatar mutum ya bada sunan da yake amfani da shi a kafafen sada zumunta da adireshin imel da kuma lambobin wayoyin da ya amfani da su cikin shekaru biyar da suka gabata china ta ce hukumomin washington ne ke da alhakin rugujewar tattaunawa da ake yi a kokarin shawo kan takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin kasashen biyu tana mai cewa ba za ta miƙa wuya buri hau ba a wani mataki na ɗora laifin akan amurka china ta fitar da wata sanarwa a yau lahadi inda ta ce amurka ce ta ja baya a tattaunawar da ake kan batun karin kudaden haraji matakin da ta ce ba zai samar da maslaha ba tunda da tattaunawar ta ruguje a farkon watan nan kuma wani beijing suka kara mai da hankali wajen daukan matakai na martani dangane da karin kudaden haraji zuwa kashi 25 da amurkan ta akan kayayyakinta da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu ne yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau jonah cummins ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da fatan za a sha ruwa lafiya.